ku gwanda mu je gidan kawai mu dinga zama muna hira da ku za mu fita mu kwanci hankali ko da haka ba dama da bara maka ka ga muka je mun da da isan mun kuma a cikin mu karfi da kana kuma ga da kana kuma shi na da hawa da da gurin da kan da Allah da kuma ko da kun da kun kuma ko in aka kuma kana nan ko ra'ayi ga cikin ku da nama a sai ku ne ko kuma dan duk ai ba da nan kuma ko na ko ne za ka da kan da na kira ta cikin hanci wallahi abin za Allah da a mun fara duk mutum ya zo ku ba na ku da ji ta a abin da ke ci ta ji irin yin salaha Gracias. farkon biki eh kuma na biya ta gidan mai na ba nan sai na gudu haka kai a mu kuma daga ne na ne da ta yi sai ka ne tambaya duba kan na za ka kai za ka hankali ne da shi

in kuka na tsire muku albarka ku eh? eh, da ku tsaya munafikai ku ku bani ba ma ya din ne ko na nan maganin gida ƙarar ta ta ta jawo nan a ko ne na ba ah! eh

abin da nake bala'in su ko su kama su zuwa kuran su ai ne ba su da dani ni wallahi ba na so na ga a mun sai kuma da gare da dai a a ba su ne ai ne da za da ku ba komai in ma gaskiya ya kamata a ga masu takura da suke mana gaskiya su ma haka da ni da wannan suka ji billahi a maka magana maka magana yau da wuri saboda kan kai ma tunanin za su sauke mana haka au ko ma ko gudun da kai ka zo ko ne take zo a ku ji da aka yi sabbin ai ko da ni shi da tambayar shi kun ga dan ni wallahi kin ga dai abba na gaji za ta aure ni ita za ta aure ni za ta na ni samari a a kana ba ku ba ta ran da ku bane ni ne ba da kuma ban shi ba ku ku ni shi ne karar da kuma ni zan kai karar da mun danta kuma Allah ne da wuce akan wannan abu ina wani albarni ya sa ni na ce ka ina neman ka da tattauna kasa kuɗin ka ya yi yawa albarnin ka ya yi yawa ina so ka rage ka san abin da duniya take ciki wanda in ya rabu ya fito da ya ce gurin ka kai ne rawe suna kai ne wannan kai ne wannan idan idan mutum ya tashi ya aure ka sai ka mai ka kai ne sadaki kai ne zare ne ta kai na kai gida da safe da da yamma an fito ha ba da Allah da Allah ka rika yin tunani na ni ga ban yadda ba ni ba kan wannan kuɗi ya gani maka tungan wannan kuɗi ina ta ne zai raba kuɗin cizo wannan kuɗi ina ta ne zai raba gam saboda haka ni da ne yarda da shi zakka kaɗai ne yarda Allah ya ta a fitar da zakka ita ne yarda fitar da ita amma ba haka ba kan ban yarda da ke sa kai sadaka da kai zumunci ban yarda ba. Eh, eh, gara ma ita an ce idan ka an tambayi malamai eh ana dan ba da wani shawara ana dan rike wani abu to wannan sai ka ji kai tambaya amma ni ba da da nan ba ban yarda ba eh wannan kuɗi kai maka rika tsari saboda wani muka san abin da muka gani wani muka san abin da muka sa eh an saka ne da tunani da wani riko da Allah idan ka ce ka kama ka rike eh, kamar duk inda na rufe a ce ma da lamun goro a yi tsawo mana kaza duk inda na rufe a ce ma da a ba kallon da ranar kuɗi babbar na hajiyar Allah ya zai za a gyara insha Allah. Abin da ta kuma kuma amma ka daina wannan ba ka tausan in zai gano da hotar gida ɗan maula da ka kuma ka ta fi ɗan maula da ka yi ka rage har kuma kai ya kake yi idan haka haihuwa ake a cikin gidanka. Ka kuma? Duka su ne waɗannan duka su su. Ya ya wannan ma ku ne ke nema ni ya azumi zan ga miki daga yau har yau har gobe har na gajin gobe kake ƙara tunanin ko kin yi kake man wulaƙanci wallahi ba ki ta ba saboda ni ba abinci ba ne ko ba kula su da suna da ke ce bare eh, ko ke ne ne me kake yi eh ba abinci ba aji ni ne ba aji ba ni na fi karfin ta saboda ni ba a makaranta da ne kuma ki mai suna na ba an gaskiya ne ne wallahi ne kuma kuma ki ne ki ne ba ne kuma ma ne ko ne na ne ne ba ne bari a ne sai ne wani ne na ne Anh là bình thường Ừ. Lên. Ừ. Là cái quyền hết được quý. Bạn không mà. Yeah, it's good. haka aka kawo maka abinci nama zubin zubin jakon haka kuma wani da daga ciki aka girko aka kawo maka eh ba shakka wato na ji yadda ka ci wannan kowa ya ci fiye da wannan a cikin gida ni ba na wasa da kuɗi wallahi na san ciwon su na san irin wahalar da na sha a kan kuɗi saboda haka ni mai aikin ta kuɗi ce wannan na mamu kuɗi ce idan Allah ya sa ka ci ya riga ya tsira ta ko da ka ta ci da yana ma haka

ɗauki wannan kuɗin aka girka duk da ka aka kowa ma ya fiye da wannan ni da ku ni a duniya a daga zaranci ne wannan kirana domin an zara zaran ni ina masu gida ina masu gida ne alhaji alaikum salam alaikum kan biya karfe zuwa da ne kiramin mijinki kiramin mijinki kiramin mijinki kiramin mijinki ina yin mai da irin yadda muka sa a duniya an ta gane mana tsari ko a yi ko a rubuta da duniya a sa a kan a yi a saka a ta a cikin a cikin mutane. Gobe da Allah da Annabi yaya a yi a ce shigowa ne na kamun mai zabi kai ka san kun ka san ka duba ka ka wannan zuwa nama ina tsaye ina kallon kallon da da na zai eh? a yi za irin wannan abincin a je a waje da eh, rago a tsinka a yi A tsaye bai sani ba, Eh, da safe ba ni ba ya ta sani ba wallahi ba zan yi ba ka canza da wannan naman ko ai kuma akwai in ya kuka da dare a ciki saboda Allah da Annabi ga ne rabon da ga wannan lemun tun zuwa mu jidda rabon da ga wannan lemun da idanuna a ba kwanan shari'a da a cikin to a rika daukar kuɗi ana ba shi ya nemi mai garau garau a waje isa kuma nan gidan ma a canza wannan taku a canza wannan taku ka je ku yi magana da zuwa kuma yanzu Thank abin da na yi ma ba na cikin ka je ce ni na gaya maka ka ji na maka samu sani ba na so in zai da ne? abin da ta ne ne ce abin da ya shafi ki ne ne? ni ta na ni ne ke da ta Ya ta tarihi a cikin samun mana in masa wasa. Gaikin abin da wannan gaikin da ya sha kuma a kan wannan kan wannan sai ya da mace wani ba ta an ni ba ta an kuma zai wani din da ya aka fito ne ta cewa gyara ne a garin amma ni na ba da yin sawan wajen ka a gaskiya da safe ya an daga kaza ne mai da kwaza kai ina so zama maka cewa tana takura mana a cikin gidan nan ba kawai gidan nan ba da ke cikin gidan nan da nan da ke a zara da nan da ba su da su da ba ba ba su ba su ba su ba su ba su ba su ba su ba su ba su za ka so in dangi mu zo su gona ban so ne ya ra so ne. ka aure ɗan ne za aure ɗan ne ba kana yin da uwa idan ya aure ba matsayin da zan hajjar ya matsayin da zan mata ka zai ta hana da ya ta sai haka yaya sai ka ɗaya mataki in ba haka ba wannan ku kan lai sai ya wata kwakwalwa da ya zama da mataki domin ku abu ne da kan yin da mai kawo ka hana ni da wani da zan zaka da Allah kai bari faɗa maka da wannan sai zan yi ko kai akwai hada da wannan zai ya yi arzikin ku ne arzikin tsana ne kuma nan hana da sa a ba ku ko har da kai magana ba shi ne ke ke zai zaro idanu ke nan hana a ba da hajiya shi kira ni ba shi wanda yake tunar da shi uwa ganda saboda a tsaye a kafarka daga ganin wannan fatiru ne rayu da kunya ke na hana na hana wannan saboda Allah da Allah ba za ku ji abin da na ba a maka eh an bi birin sun nan da ana son sa yanzu waɗannan yara da suka fito ya kuke da su dan ba da ni kuke ko dan rafa ne dan makarantar fa kai ke na hana na hana ba ɗana ne kuma kan zan gamu da kai wallahi za ka fita gidari zan gamu da kada da da ku da ya ce ku zo ka ne da yamma kasuwa sai na da ya je gidan nan za a ganta Allah an yi ba ta tunani mun ba ta da ita ta hasara ba gidan nan za su bi kuɗin sa nan gidan ke tafi da jiran zai ke ta kuma ta yi na san ba aka dawo kai kana kuma gidan ke da Allah ya tuba an yi wallahi wallahi mama ki tuba ba ya kuma na ta idan za ta ɗauki abin da nake duk tsoron wannan tsohuwa in ya miki ba ta fi cikin ki na cikin ki na ta hada abin ki zai yi ikon Allah wannan ban kuku da kaka ta ce ba ki ce ba ki ji mata ku da kai wani dariya wannan ne ne kan ta abin da abin da ba na ba wannan ma kan ya da gurin da mutu da wannan da lakin gurin da ne sai ku gudanar da a ce a da shi da gurin da gurin da ta ba wallahi ƙara ta ruwa yau zai ga da wata ɗan guba Allah ya tura a kawo ta yamma. Ani wallahi yanzu ruwa ta mata ko gudanar da ita. Ai, ai, da ɗauka. Ai, duk da duk ya yi mai ba. fita kuma sai yake ya ce idan kuma don ku yi don ya ɗauka kuma kyan wannan da kuke kyau kuka sami za kuke yarda kuke wa maza ke ne ke tushen ta na wani da uwar ku ko uwar ku ko uwar ku ga mu kyau tushen ta na wani kuma kuke wata rayuwa ta Allah ya alamu me kuka sani dan jayyar da san abin da duniya take ciki ba me kuka san an binne ne a ƙasa da ciki na nufin kuɗin ku mai wasu ma suke shiga kakar babu amma har kun same ka kananan ƙananan isai kuma duk abin da hana a bayar a gidan nan ai da ni da wani gida da zan kai shi shi na haifa ko ne jikoki na na ku ne duk wani kalabi da zan yi zama bayan jika na amma ni ba abin da zan ci zan ce muku sai addu'a ubangiji Allah ya shirya ku shirin shirin addini addu'a da zan muku you. نعمة إذا أردت ما تجد أنت ما أجيت البيت حتى ما جاء معنا كنا يدرون كنا عزازنا في أما يشميكم وكما يكتب في النظام إذا لم يتفاقم النظام كما إنا جدا كو أبي كو أنا مع الشباب من شؤون ذلك فارقة كما كانوا كل يوم شوي كمين هذا بكتب إنسان من الورد إنا جدا الله يشميكم

man ni a fahimta ta bayan da ya yi da haka na faruwa sai ya kasance da dalili mene ne jin maka to kawo mun dai tun na karami ji ta sha bani da baya cewa muna kanana da ni yan uwa ta ba ta iya wahala da kuma shiga tun da na mahaifin ya rasu shi yana mutum ce ta dinga ɗauniya da mu dai har kuma dani. gari yin mai shaye shayen wahala ana rikuwa cikin wata wata haka dai aka ta gurgurawa dai har Allah ya kawo kuma muku da ni zai samu kai na halin da ke ciki yanzu to ita da abin da ake ta yi ta nan da ya kashe kuɗin za su kare a kowane ranja so da kuma ramar Allah bane hakan gaskiya ba zai hana ka kyauta da kake yi ba kuma ba zai hana kai gariya ga mahaifiyarka wannan gaskiya saboda haka ya zama wajibi bangaren guriya da rikiya ajiya biyu da ci gaba har Allah raba ku lafiya hakan sannan kuma kyauta da sadaka da kake bayarwa da zakka wanda ai shi ne yake rike da karfin arzikin ka har ka kawo yanzu idan ka daina za a samu matsala idan ka jawo hankalin hajiya har ka fahimci abin da ake yi ko kuma abin da kake nufi da wannan kyauta da kake da sadaka da zakka ita kuma ka yi iya daidai da kan gwargwadon yanka wajen yi mata daidai don ita ce mafitarka a nan gobe da kuma rike rikon arzikin a wannan halin da suke gaskiya wannan ne rike shawarar da zan baka to shi kenan na gode na gode Allah Yeah. abinda yau da su hajjar take mata magana mai tabbarin ah, cewar da zan eh, na tsaye wajen na yana so kuma da abin farin ciki cikin da haɗa ne wanda da zan je ta nan za na ƙarfa da zan sun ce zan je magana nan ta kuma da eh. yaya ma dai wani zai faɗe a ko ina na a gaban ka na a ka ne da idan shi abba ya gani yana so ya farka yana so ko ma bai farka ya har yana so wannan shi ne fi kowa farki amma fa yaya idan yaran nan ba so yake ba to ba na wanda ya so ya kai magana ta gudana aikinan in da da tsari gudana ba a inda take nema idan yaron nan ya ce a'a ba abin da nake so illa zaman bayan da lafiya kana da kan wanda za su yanke hukunci da su kari kan ba dan ka a cikin ne idan ba su na ko to ne kuma ni idan san amma ba da ya na ba kullum ta kiran kamar kowa ɗin ko ka kowa ɗan mai ko ka kowa kan hanyar da za a ko ni muke gaba da su saboda haka haka ma yake ba da girma na tun da muke gawa zai ga maganar da nake so a yi an gama magana ya kuma ya ce ko kan su jawo ya ai duk mutum yana cikin zai zai kuskure ni ma zan je duk da ake kan zai zai kuskure kuskure na yaran nan ke da suna kan zuwa shi ke nan ke a lafiya amma kuma ba ta da ba wannan wato business ne wanda babu alhaji a ciki akwai kuɗi a ƙasa kuma wanda alhaji ya damu da mahaifiyar nan taki don sai ya ɗauki naira miliyan ɗaya ya bayar ba wani abu bane in dai za a gano inda mahaifiyar nan taki Allah mun yi magana da shi ya ce mun lalle lalle a yi wannan aiki fitar kuɗi ba laifi bane saboda haka yana ɗai a yi a yi duk yadda za ka yi tsayin ke rage a tabbatar an samu dai to amma yanzu tun da zancen haka yake akan nan kuka tsaya ai ban yi magana faransi ba ina ne ba nan shi ake mai ya bada dubu ɗari biyar mahaifiyar su baka ce biyar dubu ɗari biyar ai iza ni ma ba ce a fita ni a ciki ba amma tunda al'amarin ya zama a ciki kai ma yanzu kace a ciki za a fita kai um, a ne a baki ɗari bakwai dubu ɗari bakwai eh, a baki ɗari bakwai to shi kenan sai a je a gaya mai dubu ɗari bakwai amma karfa baki ya bambanta tsakanina da ku idan kuma kuka je a dubu ɗari bakwai za ku tsaya mu ba yanzu za mu ji mutane. same in kuma mun same shi abin da kuka yi akan farashin da kuka tsaya mu ma da magana za mu ji to shi kenan amma ni ne wani fiya jijiyar ya ne miliyan ɗaya da rage. Ah. Ai ka gane matsalar aka nemi a zurfa ba. Ka gani? sai al'amari ya lalata a gani ba ga haka ba yanzu babu wani abu ba shi raɗi za mu sami ba shi raɗi ba wani raɗi to gode yawwa <laughs> da muka zo kuma nan halar jibirin aminanka muka samu labarin batun mahaifi da mai in ka jabi nan wato wato abin na rasa jiran kawo na inda zai amma kuma akwai dan akwai wani gari nan da muka je mun mun irin yan kasuwa ne haka muka je muna irin da da muka a wani gari ne ba aka a daular asibitin kwano ne to akwai wata bai wa Allah da muka gani ko a wani asibiti nan tana karɓar magani to amma shi abokina da kuma ya sake komawa bai sami ta ba don da muka zo muke magana da shi alaji buran yin ko cewa babu ta sama an yi akwai wannan ba ita ba ce ba a wani ba ma wani ni da ma yanzu abin da na so ya an mun ce kawai ni dai magana dai da ne dole ta yi banganta ba wallahi kuma amma dai sun sun kuma ran kan kuma ran dai sun ce dai da dai kuma gaba dai a to to to ne ne Allah ta hayyaka me zai hana ni da kiyaye da sauran mutum a ai wani abu yanzu da ya ba ba ai ba wani ba da suna gurin ba da abdullahi suna ai ba wani abu akwai mutane na arziki da muke hulɗa da su in duk ba ba da kana ba domin alaji ku kun hankali ne da za a yi cikin da za a insha Allah ya abin da ne ba na ita ba ki arziki ba na ita ba ki arziki ko yanzu ko ba wani abu don Allah ya sa yanzu ba da gara za a ba duk abin da za mu shirya mu mun san hanyar da za mu Allah ya Allah bayani eh. ji gurin ka ki ko da eh, eh. ba wani abu wannan da Allah duk abin da Allah a cikin mutane da da ya Allah da Allah ya Allah da

babu zuwa ba haka ne da kwato da irin ba malam da da kake har Allah kula da kuma kula eh a gidan mu ne a cikin da kai gidan mu da shi malam malam da kake kake Allah abba da na amince in ka aure ka da ka aure zan kira ka a gaskiya a rayuwa ta na riga na tsaya ce ni ji da ya kuma na ta da da Aku

waɗannan yaran na tabbatar da cewa duk inda hajiya ta in dai tana raye a doron ƙasar nan sai sun nemo hajiya dalili yanda na yanda na gansu da kuma yanda na san irin aikin da suke yi na tabbatar maka da cewa ba za a samu matsala da su ba to to amma a rage yanzu kawai na ɗaya kuɗi in kama in ba su sun da su ba amma ta ganin su ba da yaran nan mun yi harka da su ba ɗaya ba biyu ba uku ba na san irin aikin su na kuma san yadda suke ɗau kuɗi ka ba su babu damuwa mu dai bukatar mu Allah ya bayyana ajiya a ba su kuɗin to shi kenan to abin da zan ni zan kuɗin nan amma ni ba su zan ba zan ba ka kuɗin nan in so kai ka ba su ba haka ba ne da zai to wannan da kuɗi eh kuɗin nan in na baka kuɗin nan in so duka Allah ta Allah ba ya mutu sai hanzar ta Allah ba mu komai sai hanzar ba da ba da ina so ba da kawo kuna zuwa mun ya ce shi kenan wallahi a batun wannan matsalar da aka samu ta kakar yarinyar da aka ce wai ta bata an nemi ta abin tun daga lokacin zai abin yake sama yake kasa to ku wanda wasu irin mutane ne ya ce ne za a ce har sai an jira wasu ba da inda yake ba za a yi wani magana a nan na so ka sani da abin da ka gaba ka samu ba da ya ba da mutane saboda haka abin da za mu ce irin ana da ana zaba mana abin da ne ne Allah bai kuɗi ba an kawo kuɗi ba a tun da aka kawo kuɗi zuwa yana karɓi na aka masan da ya rage ko yanzu dai kana kan gari su da kenan eh kyau kyau kyau ya kai na zo ne in karbi kamasho na da ya rage tun da kuɗi sun ya kamata ni ma a dan fidda ni abin nan dina ko ai aiki ya kyau ba aiki ya kyau ba fiye da yadda ake tsammani

ba hajiya ba wato wani bayan al'adu na kawo ta na gidan ne saboda suna so ta zauna tare da ku ta ci gaba da ɗaya kewa saboda ita rashin hajiya din to shi tana kan fara cewa taimaka ma kwana oho mai aiki ko san da zuwa wa Allah san da zuwa san da zuwa samu ayyuka da ya ai wata kana kudin wadadin da kawai miyan kowace da shara da wanki da kuma yan gyaran da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma a nuna mata gashi a kowa mata wanka a nuna a ta ba mata eh, sabi da ba a labarin ba ko ba a ji wanda ya ya ga inda take ba to me zai hana ba za a yi malamai a duka da roƙon Allah ba ko Allah ya sa a gane to da ne amma ni sai da ke kara da shawara zan tura ta yi. bana fari ba kowa ya ka ake haɗa kin ya kamata ka haɗa ka yi tattara da gidanka don ya ka bayyana yake da يا تأثير ليش؟ بدي سامع الله يا دادي يا دادي هدية نعم اه بعرف لا هلا لا لا لا abincin kuma na hannu abincin mai dadin ne ya kamata ku kyautata masa shi ma kan mutum ya saka kowa a ce abinci ko in tsokan nama ɗaya babu bayan na ga aiki ci da nama da ɗaya da komai a ciki babu wallahi ni ma ba halayyar mu bane wallahi da muna ba shi da nama babu gidan mu ita ta hana ba ta so sun ga dole mu biyayya gare ta ya sa muka daina sawa tun da ga cikin cewa ma ba halayyar ku bane to ya kamata ku koma halin ku irin na da ku ringa sa masa ko in tsoka ɗaya ne shi ma ɗan adam ne kamar kowa wannan gaskiya ne gaskiya ne in Allah ya da za a gyara ba ba Allah ta amma amma shawara nake so in ba ba wai zancen aure kawai ya kamata ku sa aka gaba ba abin da ya damu mahaifinku ya kamata ku fuskanta ku tuna fa mahaifiyarsa ne fa ta ɓace ko ƙasa ko sama ba a ganta ba to ina ya zai samu dama da wani sukunin aure da su iya eh, ai muwa masu a gaya wa hajiya kin ne ni ina ji idan kina son ganin ɓacin rana kina son ki ga bakin ciki na kina son ki ga wani bala'i na shi ma wannan zancen tsohuwar wallahi ban su ban kaunar ta ban san ku kuɗa ban su ke kina da tunani kuwa mahaifiyar ban ke ya fa a da mai bakon su ku aganta wannan abin da ya faru a baya to ku ɗauka ainihin ma ya wuce gaba ki ɗaya don wannan matan gaya muku ta fi ƙarfin ku wallahi ba ku kanku ba uban naku ma wallahi ta fi ƙarfin shi saboda ku da uban naku da duk wani abin da ya mallaka a fadar ƙasin ke yake ko kuma to ku ɗibiwa ku wa kanku don ku ji daɗin aski idan ba haka ba wallahi wannan matan ta fi ƙarfin ku don ruwa ba su amfani ya iya kan yi aure ya kuri amma sai an gaita an yi samu kuɗi ne ba a jiki yanzu muka kai shekara saba'in ba a ganta zan an ko ɗari kuka sai sai a wannan ba ta da matsala wallahi wallahi ta ba ta gani na kira an ba ta takura ta ba yanzu dai ki dubi gidan nan ku da yadda gidan nan ya yi kyau kun gani ba irin hawan kan ba ita dai wannan sabuwar baiwa Allah da aka kama na ya jiwa ne kirki ne karan ita wannan an za ta da matsala ga tsafta ta dinga ba mu wani masu kyau Ba ku ta sa ido a harkar kuma da mutum amma ita a hajiya wa can wannan hajiya Allah kada ya san inda kake yanzu ko kuma da gode da an ta ta ce kan ta ƙarasa ni ne mun kan jini wani mutum na jin ba wani yanzu ga kuma gani a yara cikin gida ne ba wani yana amfani dukiya bari ko na dukiya yana ta fi daɗi a cikin sai a samun kyau ita ta san haka ne amma cikin da kai ana yi a gidan ita dai abin da ake yi a gidan nan ta ake mai da arzikin wannan kakalinta ya ku furto ita zuwa irin gidan nan a tara cikin gidan nan eh, eh ne ma na wani sun tsawo mai kogon yana bubbo kara kan gidan wani kuma shi ne ni da matar wani kuma ita ta turo kuma manta da wannan rana ba a kuma duniya ya yi yake mutu dan ba'a ba wasu za a manta da ita ba ni shawara ta ta ƙarshe da zan baka to ita akwai ta alqur'ani ko haka in Allah da za a ganta ko a mace ko a rayu yau ka sai abin da ba shi yana da dole shawara wato argama ta mata ni da ma babban abin da ya fi damuna bayyana ta yarinya misali a ce in ma da suwa ta yi to a gawa ta ko eh, kuma tana rayu to a ganta ko da ba babu hankali ai sai ka bi wannan shi ne daga wannan shi ne ina da wani shawara kuma in Allah ya yarda ni ina ganin ai da gurbin kamata a fara ah, in Allah ya sa ba ina da wani shawara kuma abin da ya kamata a yi algar kamar duk abin da ya dace ya ga za ka hada wani hidima a Allah a ah, insha Allah ko za a yi yanzu in Allah da an yi ne za a fara aiki to alhamdulillah Allah Allah na gode na da Allah bayyana ko na to amin amin Allah ya bayyana to na gode Allah amin zarga kuma suna yanzu a jiya da da a to ya kuri wato jiya ne samu wata wasu da daga to ko gida ko kafin wani lalle samu dama in koma can gida saboda da ta kuma karfi ya tsari ai ban gane ba ma'ana ne ko koma can gida da zama ko kuma a to da inda aka koma alaji ai kuma ai dole zama ne kama ne niyya to wannan kuma gaskiya ne gaskiya ne ya san magana ne ya ba ko to amma to to to ya ne wato wato na bibi na wannan suke ka su su gaskiya ne ba fatan idan manya suka ce ba da suke hmm. ba sai abu ta fi kawai amma yanzu idan ka tafi ya ce za ka tafi kula ko ko ko ji gidan ko wuri na ka ko ka je tun da sun kuma ai Ko zan ta da hmm. ko ko abin da kake Ko koyarwa ya za a yi ku samu mun wani a cikin mutanen ku wanda zai laye kurkuku a wannan karka komai akwai wanda zan haɗa ka da shi ya ka zauna da ni ajiya za ku zama lafiya da shi insha Allah ko kike eh komai ko kike eh, to to to ya kamata in tambaye ku ba yanzu a cikin tsakanin mu da kai eh, me ne abin da ya rage ma'ana me ne abin da ya rage ina rufiya alaji ai ba komai a tsakanin tsohon na da gani ne na kun dai wannan wata akwai goma sha biyu da eh, gaskiya ne ke kere wannan wani zan baka ba kuɗi wata guda wannan ba kuma amma ba wani abu a baya wanda ka san ko wani abu tsakanin mu kawai da aure ko ne ya ko mu ko kuma in na zuwa yamma ka kuka sabi to shi kenan mu zauna na kuma tsara Allah sai da na da تقول تقول تقول تقول أعطينا مالك السلام عليكم السلام تقول تقول أرجع لا ترجع لا ترجع لا ترجع لا ترجع لا ترجع to wanda nake zan zo da shi mutumin faɗi aiki ba shi ne zo da shi ne a ne ne ba da ni ne ne ba ya yi wannan ba ya ga ya ne da ran ba ya kure ake fashin rike ba to kada in ya suna na dole da yawa إنسان هذا أتمنى أكون أحسن من بني ملك وأتمنى أكون أحسن من من يأتي وأتمنى أكون أحسن من سنة وأتمنى ما أريد أن تجي أحسن وأتمنى أكون ما أنت تجي أجي أحسن من فرصتك تهدد كل ده بدي أنا أتمنى كمان نعم أنا بدي ايه بسمعنا الانبياء لا تبي ما حاجه عني يعني ايه انت مش كده يعني rayuwarsa ke ko kamar da rayuwarsa da wani kuma wani da wani yadda ake yin bani albarci da kuma wani aiki da da zai yi ya kuma ma ya nan da wani ya dai shi a gidan da ko amma da ita ce da za a yi da ina ta da shi na rabu da ta da na sawa eh ne da na aiki ko na mata a gudanar da ina ba ma aiki da masarki ko a ran samun kudin mota ko kuma a bani aran mota to ana su da yadda na bari da abin da za a yi kai ko ko ta ce ko ko ta da jikin da ne وبعدين تقدر مسؤولية كي تنزل تقدر كل لا تنزل وعلى رأيك يا رجل يصير ما لا تنزل يا رجل لماذا تقول كيف بعدين من اللي بخزين ده يقول أنا بعطيه ما بيعني فإذا كده شيء ما تجي لما بيعني الدعوة ما بيجيش عليه حسيت من يسوع والله ماذا زمان لا أصيب لا تجمع مثل فإن لا أصيب ما إن بيجي شيء لا تجمع to kada na ku ku Thank you. ya ya ya ne da ya kama na so ne da shi na da shi a tsakanin da gaskiya da ga ni da kuɗa ta na san da tsakanin da Allah dan kuma da yayi ko da kuma dan ko alhamdu da ko yana da a'a irin tarbiyyar kamar yadda take gaskiya da da ya yi shi ne kai ku ya yi ne ya mutu ko ga shi shi ne na shi zai kinga kai a tsakanin ba ba yaya na ba ko an yaye ba ta nuna sai kuma dubin mu sai ma bin rana da yaya idan ta ne halin ubanta ne tarbiyyar gire su ya kaɗa a fili masu yi ɗansa ko na kashi ne da a fili ko kuma sun kan ɗauri da a fili ka gani da abin da suke so kuma ne kamata ba yawwa ko ko da da ko kan ta ba ta ko kuma ko wannan da ta ba ko san halina ba da ko ba idan kuwa ko ka ce a'a ce iya Thank you. ka gani ko wani kaga abin da nake faɗa ko da ne da ko ko amurka take da wani kayan su da aika sana da shi ko amurka da ko ne amma ita na da wani kayan su wani sana da shi saboda allah yanzu da haka wani su ne ne ne Thank you. 我们这些来的啊，你在干什么？ 我们看不到，我们真的哦，啊，我觉得这个可以做到。我呢，这个能成功吗？我的，我的。Thank you. ماما اه اه اه ما يعرف الناس يقول أرجو أن تنفرد هذا العالم. تجد؟ تجد هذا الشيء ya mana za a kawo miki naki abincin tare ake hada a tare ake hada zai zai zai a ya da kofar na mota za ta fita da za su kasu yin kofar ba da ana da zai san lokaci ko ba ka fito ya ka fita ina shiga da mutum yana mutane da hankali kai da Allah ka gani kuma ka dan tsofani ba ba ne zaɓi ba ne ni ma ban na da matsayi a gidan nan wani ne da kai a nan ne da eh fita ne sai Irina, ka san yana a jami na ne, na ne kanya, na Ake yi in kuma yana an na can. ake yi, da ta kuma ya za da Thank you. lafiya kalan ya ne a ah, lafiya galan ma dalla ba faɗa ma bane a zuwa da magana ai ni ba wanda ya faɗa ma wata magana ai malam ne yake son magana ya ni ba da zamu komai ni abin da ma fito da ni wannan abincin na baiwa da karaman yau ko kafin

kuma wannan yanzu wannan a matsayin da ake neman ta ake a to ka faɗa mana in sha Allah amma na dan ta? Eh. da alama dai dan abin da duk da ai mata mafi hako hmm. in Allah ya za a kan hako ai ka san faɗuwar motar hmm. tun da suka faɗa mota ne to aka ne sama eh, ba duka ba zagi ina wani suna su ɗan kure mana ita hmm. Allah ya kirkin ji na san da sai mata yan wasu a kan Allah eh mama tsara mana mama tsara da da dan Allah insha Allah gobe ko annabi dan ba to a cikin Allah ko ko shi ne insha Allah kuma da Allah Allah yawa hmm. kace malam kuma eh malam ne yake kan nan <laughs> to ai ya sa ko malam malam to baki ne ko da shi malami ne da Allah ya na wannan kuma babar mai gida na ta dalili ne a kan da Allah ya sa muka zuwa da mu a gida su kuma ce mutum magana ta kuma kuma ne muka zo da ina son kuma to amma sai da mun alaman ya ne dan na ga kamar alaman kamar mota ta ko ana na yi su gona rauna ta san mu da duka san to to kuma la sai mu je a kai mu wajen a kai mu ci a kai ai hada yi mana a ma ai mai wa wannan ne ba ko ya ga kuma kana zo ne ma Thank you. hajiya abinci ne lokacin abinci ba wasu zai ci abinci ba eh da kuma su ba zai da su ba hajiya wannan yaran su inda za a faɗa masa alaji ai da wannan to a shi karan madari ya zan ku da lafiya da da bajiya to ba ta ne a ba ta fara kana su a kuma ba ta abinci to kuna nuna masa haka haka to ko ma ka mutu ma insha Allah an yarda musu barkar kuwa abba ina ina ku to in kuna yadda ma za a za ci abinci a ƙara mana a ƙara mana shi ke ko su ke ya da kuwa ba komai to ya in dai yanzu na riga na ga wasu to alhamdulillah ba kuma in Allah da kuma ga malam tun kan wannan ko za ka gani Allah ya Allah ya tuna bana na maka alƙawari insha Allah da kula da kai da ake

to eh, amma tana kai mai da kuwa ba a ba ta na eh, to a kafin ko da nan

dole ne so ka ni san da ka taɓa saɓa min ba na san ina saɓa maka irin iri amma ba ka taɓa nuna min ba saboda biyayya amma idan na maka na da kawaki a kuma ba kuma hajiya Allah ya maka albarka na yaje maka duniya da lahira Allah ya ɗauka ka kubbe a ka Allah ya gaba ka ake samun haka ba ni wannan sun na ƙasa na dawo da ayi ta a ita da wasu ɗauki biya ta gudu ko na kace musu a'a saboda ba a don su da hankali bai kwanta ba kusan da zai jiki a kowane zai samu gani ba to amma abin da ni ne ke a fara kula a cikin yin za a halin kuma tun da yanzu a kan Allah bai yana ki alhamdulillah Allah ya ba abin da zai kuma ba su da ko kuma 你老晒着，哎，你老晒着，哎，我感觉哎呀，哦，你让他到那边，你晒很远，你得弄个遮。 alƙawari na kan yake mutum yanzu muna tare da ita ce gajiya ya gari yana don da kuri dole ne dole ne a sami dole ne a na ana haɗa ranar da ne ka ga duk duk sun fi ba za ka hakura ba ni da ma ko wannan yarin ni na ko Allah ya gani ni ya ko ina kaza ka san da sallama ne ba ba na ba na kala jin din ko ba ku ka tura ba ta da sallama da yarin ya riga na na ka ina hakura ko an ce ka hakura da ina hakura eh, malam na hakura ya kuma ya kuma ta da ban da gaskiya في في ذات أريد أن جاء مثل ذات حرف عليه حرف عليه أما أجزية سنة سنة ليه سنة سنة كيف مما متكون فيه الله يجيب بقى الله يجيب بقى الله يجيب بقى aure da ko da rikin da shi ke da kada ta auren mai yayi hakan idan abin da ya tabbata ina ke son jini ne kanin ne da hudu ne na kake son mu na fita da jini yaron

garin nan sabbi ni na tara mu amin ne ba dan komai ba na da Allah an kai ka tara ba ka tara ka sai ya bata kai Allah ka ga dukki ko abin da ke kai farin alawayin da Allah ya ta ina ga abin da ke da kuma ne mun ga da da kake ma ko ka ga ilimin abin da kake ma domin mu hada kanmu mu hada mun zama daya gida ɗaya muke neman aure kuma da yarinya ɗaya muke nema me zai sa a ce ba mu da haɗin kai ya kamata a ce inda kowa da fata mu haɗa kanmu in a gama mutum ya kamata a ce mun ɗaya ka mun tuka mai ba da kuma mun tuka ba da haɗin kai yawwa abin da za a yi ni ina ganin cewar zan tafi nauka nauka wani na hukun kan gina ta kare ko kuma ka na wani zai wani zai da ake kuɗin jirgin da ana so da ana so ma sai ya rasu ya rasu ya a muka ku dole eh ne ko sai ku da tsare da ka ka ka da kun da da da da da da wani wannan da da da bari ba ka wannan da kake sa na walda ogan ku da kake da sunan bai sani ba wallahi in ya sani zai kore ka da ku da ni ku da wallahi za fara ana so ga duk biyu za ki ina yawan ko ko wannan ba ni ne lafiya ni a cikin kuma ko wanda za a rabu da shi wannan ya ne ba hada da shi da irin mun ba shi irin da shi da shi duk ina ji abin da yake fada ba ta biya ne ba wannan gulasin da yake gani ya ya dike alaka inda a ce ka tare gulasin na ka kula ta ɗaya idan kana a kula ne ai ba ta kula ta ba Allah bai an da mun na da ya na da da gani da kabari a cikin ana magana wannan ne ba da wani a ne ma ne